Tare da sallama da fatan kunanan lahiya da wannan yammacin Juma'a biyu ga watan Satumba. Yau da gobe shirin matasa kuke saurare kai tsaye daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 25 da 22 da 16. Da kuma ta intanet a voahausa.com har wa yau kuna iya bin mu kai tsaye ta Facebook a shahin VOA Hausa. A yamai babban birnin ƙasar jamhuriyar niger kuna iya jin mu kai tsaye ta VOA Africa. a kan mita 200.5 a zangon FM a sauran sassan kasar kuma ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da niya FM a birnin Kwanni. sarka ga daga ba zan waigo ta dauki a kara na sadala zan zan ba zan dawo ba na yi kusiri da ruwan sarka zan zan ba zan waigo ba ba zan waigo ba wanda ya rashin tabuwarsa in har ya hangi tambo zai duwa na yi lalube san mai kasa iban ya katari da abubuwa. na gama bulayi ina da uku na sadi da badan na sakala zane zane ba zan dawo ba na yi kusiri da ruwan sarka zane zane ba zan wai garin masoyi ba nisa haka na ji wai ba karyawa na yi yankuri har na kusa a dukula fice na wankaiwa zuciya kamar ta faso ta fito dan ba ta gamu da abin so ba na zau da To masu saurare wato masu sauraren yau da gobe shirin mata man ta ji ne wanda a hargitsa ku da a rikita kamar ba ni ba. To masu sauraren yau da gobe shirin matasa yau shirin na musamman ne shirin na yau na ban kwana ne da yar uwarmu mu kuma abokiyar mu Jamila Kabiru Fage. wadda daga yau ta ajiye aiki daga nan za ta yi ta hilani wato za ta yi kaura zuwa najeriya To saboda haka za mu tattauna da Jamila wadda a yanzu haka muna nan tare da ita a ɗakin watsa shirye-shiryen kuma nan gaba kaɗan za mu buɗe layin waya don ku kira mu ku yi bankwana da Jamila kai tsaye kuma mu je yadda gudunmawarta da ta bayar a cikin wannan shiri na yau da gobe har tsawon kusan shekaru biyu ta shafi rayuwarku ko ba ta canza rayuwarku. Lambar tamu ita ce alamar tarawa ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. Haka ma masu saurare idan akwai wani sabon abin da kuke so mu a kara a wannan shiri na yau da gobe ko kuma wani abin da kuke so a cire suka muna sauraron yawwa mm. Usman haka kuma za mu so samun kira daga mata domin mu ji irin gudunmawar da suke ganin Jamila Kabiru fage ta ba su ta cikin wannan shiri na yau da gobe shirin matasa. ban kwana na yi maku kwana. kukan zuciya mai sanya zazzabe ba karyawa zuciya kamar dan koki kamar ba ne ba dauke a kara na sakala sani sani ba dawo ba na yi kusiri da ruwan sarka sani sani ba dawo rabu kai ka san abincin zuciya da ba zan budewa rabu sana samun rabo na gana ni da abubuwa na riga da na san na yi gamo da ka tana so ga abubuwa ya rage ni kyakkyawan karshe ya in cika da imani sakala zane zane wa zan na yi kusiri da ruwan sarka zane zane wa To, Malam Usman. Ta bakin Baba Yakubu Makeri na yi basa. Yau. <laughs> Muna tare da Maryam Bugaji. Me za ki ci? A ina jin daɗin kasancewar ku ta kasancewa ta tare da ku a yau rana ta mm. ƙarshe da Jamila take <laughs> mana ban kwana. Kuma masu saurare ku saba da wannan muryar ta hmm. Maryam Bugaje saboda watakila daga nan daga yau wani lokaci eh. ko da mu ce da zuwa karshen wannan watan hmm. watakila ita da Usman za ku taji ta ji. sosai wannan shiri ne da gobe kafin kuma ma'adabe ku da ta waya ne a jin muryar ku kuma <laughs> <laughs> Usman da farin warko hmm. akwai muna magana da wani game da maganar ritaya da maganar mm. jamila za ta ajiye mm. aiki sai irin ba caca caca ta haram ba irin mm-hmm. cacan nan dai eh. yanzu ya ce shi ya rantse idan aka yi wannan shiri na karshe ko ni ko jamila sai wata ta yi kuka eh. idan an yi kuka mu za mu biya dala dubu Eh. Idan ba a yi kuka ba shi zai biya dala dubu. Saboda haka Jamila ki taimake mu ki dala dala dubu. Yaushe ake wannan amma ba ni a ciki. Amma yanzu kin ji. Eh, yanzu kin ni da ke kanancin. Eh, Yawwa. Jamila ki taimake mu dala nan dubu daya. Dala dubu. Kada a biya ta ku. Waye zai biya ta ku na? Idan kika yi kuka mm. mu za mu biya dala nan dubu. Suwaye mu din dan ni ba na cikin wannan magana. Ni da ke. <laughs> Idan kuma ba ki kuka ba Dalan mu dubu yanzu ni da ke za mu ci dala dubu. Ah, ban gane ku da ku. Eh to har da ku. <laughs> Ah, A ba da <laughs> to in aka <laughs> tashi biya ma to dukan mu din ah, kenan. Tun da yanzu naira masha Allah tabarakallah naira dubu ɗari hudu kenan kaga kowa dubu ɗari ɗari. Shi kenan kurum Jamila ki taimake mu taimaka. Ki cije to za to. yauwa to yanzu dai jamila mm. me za ki ce masu saurare na san wasu haka kwatsam za su ji jamila za ta yi muna bankwana da mm. jamila za ta ko me za ki ce gaskiya wannan shirin na yau da gobe ɗaya daga cikin babban abin da na taɓa yi a rayuwana ne ya sa ni na fahimci ba ma kawai al'adunmu ba amma mm. da harkokin zamantakewa kamar da yadda muke gabatarwa zamantakewa ne ya, ilmantar da ni kaina mm-hmm. da kuma na koyi abubuwa da yawa yanzu na zamo kamar wace komai aka taba na san da shi saboda kokarin da muka yi don mu fahimtar da masu sauraronmu mm-hmm. to wannan ya horar da ni gaskiya wace irin kwakwa kika ci wajen haɗa wannan shiri wannan shiri ya zama abin da ya zama yau mm. muka ci dai ah, don muka ci dai <laughs> saboda tun daga farko tun da gaskiya zan faɗi lokacin farko da na zo da cane ba zan iya shirin nan ba in baki saboda tun ina karamar yarinya nake jinki a ah, ah, eh, dole kin ce a a kin ce gaskiya za a faɗa kin ce tun eh. ina karamar eh, yarinya kin ce kika A'a, gaskiya da gaskiya ba gyatuma bane ba babban yaya babban yaya babban yaya a rediyo to da na zo nan naga cewa gaskiya in dai har za mu iya yin wannan shirin yadda muke so dole mm. sai da sai dai inda ke mm-hmm. kuma sai Allah ya ji addu'a sai kuma ya zo da addu'o'in da muke yi kafin mu ma fara magana a kullum mm. ba karamin na koya abubuwa da dama mm. ga Hausa da ni dai kawai zan ce na je makarantar <laughs> Halima Jimrauta mm. mass ah, ah. communication ah, da journalism da iya magana yanzu barin kake miki magana Malam Usman da bincike Malam Usman ba Maryam <laughs> me zaki ce ce na san eh. baki jima da zuwa sashen hausa na murya amurka ba mm. amma mm. Eh, me za ki ce game da jamila gaskiya jamila tana ni tun da na na ga jamila gaskiya abinta tana da kokari tana mm. da kwazo da dagewa sai ta gane yadda abu yake gaskiya dai mu za mu ba karamin kewar ki za mu yi ba ni ma mm. eh, da fatan zan zama eh. <laughs> kamar ki eh. <laughs> a dage kenan dage wannan ko ina tana bin Jamila ko dage wannan dai wannan akwai ta da dagewa kam haka mhm. zama da usman ta ce hausa hausa jamila muke so kadai da farkon zuwan mm. jamila ya kaji hausar ta kuma yanzu ya mm. kaji Hausa hausar jamila eh to gaskiya farkon zuwa na ah, musamman kin san akwai wasu hausa saki ko in ce hausa suna da zaki ji a bakin wasu mutane to lokacin da na zo sai nake cewa to Halima kuma ina ta samu eh, wannan yabba Amerikiya Hausa Hausa kafarsa hausa a sama kanta a ƙasa to amma yanzu cikin ikon Allah o oh, oh, hausa ce kai a sama ah, ah, kai a ƙasa kafa a sama to amma yanzu cikin watanni kaɗan ko in ce cikin shekara ɗaya sai na ji kawai hausa jamila ta dira a'a kai ya koma sama kafar ta zauna a ƙasa inda take musamman da ta san jangwala gwada eh, gaskiya hausar ta ba maganar wasa ba hausar jamila ah, kowaye yake da matsayin sanin hausa ta sai kuma ya kai ga yanzu gaskiya ya sanya ci gaba abin da yake magana akai kuma kamar yadda ta ce ilimi baya karewa to haka hausar ta yanzu ma ta fara kuma bare za ta koma garin su malam barbushe <laughs> kuma kamar yadda eh. jamila kika ce kin ƙari da ni kin koyi abubuwa haka ni ma na ƙari da ke na koyi muka da dama waɗanda watakila baki sani ba amma na ƙaru sosai da ke na koyi abubuwa da yawa waɗanda kuma in Allah da nan gaba zaki gan su cikin in Allah ya saki haɗa mu a wani wurin. Kila ƙasa da minti ɗaya. Na ce miki na ce miki fa ana na miki. To kila ƙasa da minti ɗaya in faɗi wani abu wanda da ban yi niyan faɗa shi gaskiya a ji ni mutum ne mai wahalar shawo kai mhm. maganar shawo kai in dai har ba kana da wata kwakwarar hujja ba za ka daɗe kana fama da ni ban yadda da abin da kake faɗa ba mm. har sai ka bani hujja ta ka maimai. to jamila lokacin da muka, fara wannan na dan fara shiga shirin yau da gobe sai mm. take cewa ai za mu jihadi ne wannan mutanen mu su gane al'amura su gane yadda rayuwa take su keke wani lokaci fa mu Hausa muna da wahalar sha'ani magana gaskiya kenan muna da wuya sha'ani ya tace a'a ai Usman ba kanmu muke kallo ba yanzu in ka ce kanmu muke kallo sai hawan jini da kamar yadda kake cewa kama mutum mutum an ki gyarawa amma mu kalli mu da jikokinmu mu dasa kaman seed wato kaman iri in muka shuka ya fito bishiyar sai ya zama 'ya'yanmu da jikokinmu ne sai tunaninsu ya canza wallahi da wannan ta je hankali na sai ma mun shiga facebook mun fara karanta sakonnin mm. bankwana na mm. mutane za ka ji abu amma jamila mun tambi mun baki dama ki mm. zaɓi waƙoƙin da kika hi so ko kuma da kike so ba zan ce da kika hi so ba da kike so na hausa sai kika zaɓi waƙa aliji ta mamana me yasa kika zaɓi wannan waƙa To Halima gaskiya wannan waƙa dai na tuna lokacin da muka je Najeriya da na fara JSS 2. da ko ta waka da yan mata suke ana mamana ka hanki ci gaba mm. ki tuna dala dubun nan da zamu ci mm. ki rika kina tuna dala nan dubu ita ce a rayuwa <laughs> <laughs> sai ana mamana my devoted mamana my desire mm. kawai sai kuma yanzu sai naji an canza mata salo amma gaskiya dai tun da muka fara wannan shirin mamana tana son yau da gobe ita ce ta bani karfin gwiwa duk abin da na faɗa in na je gida ko Sauri-sauri, ina da saurin magana to sai ta ce min kin yi saurin magana a nan ki rika yi kina dan Ya to shirin nan baya wuce ta ko wannan satima da akwai lokacin ta je tana da appointment haka sai da ta shiga motarta ta je ta ji ta ce ta fi jin daɗin shi a lokacin da ake saboda in na koma gida ko kuma muna sauka mm. za ka ga ta kira waya ko kuma wani lokacin ka ga ta aiko da text ta ce ai abin da ya faru kenan muna yara abin da ya sa yanzu abubuwa suka canza kenan mm. to gaskiya shi yasa kuma yanzu haka ma saboda kin gani muna gama wannan shirin ne zan tafi Najeriya ba ni da lokacin shirye-shirye in ce zan shirya mm. kayana ita take shirya min kaya na yanzu haka ma haka kuma zaka ga Jamila mm. za ta kira ni ta ce mm. ummi ta ce abin nan da muka ce kaza kaza kaza a al'adar Bahaushe ga haka haka haka ko da naje gidan su Jamila mun dade muna <laughs> magana da mamar sosai akan irin wannan to masu saurare bari ku ji wannan waka da Jamila ta zaba kaza mm. da mu da masu saurare mun ji to yanzu bari mu leƙa shahin facebook mm. saboda mun tambayi ah, mun sanar da masu sauraron mu muka ce musu muna so mu ji ra'ayoyinsu ko kuma mu ji wani sako suke da shi zuwa ga jamila saboda yau muna mata bankwana sani energy tandari fatuskum ya ce yau da gobe wallahi na ji kamar na yi ihu mm. saboda rashin jin daɗin Jamila Kabiru Fage za ta bar BOA Hausa. Gaskiya Jamila ta taka rawa sosai a wannan shiri na matasa kwarai. Mm. Ta canza mana rayuwanmu muna alfahari da Jamila Allah ya kai ta gida Najeriya lahiya. Mm. Dala dubu. Eh, yawa jamila eh. wallahi na ka ji eh, murya kike na ga kenan yanzu mun shiga uku to kun ga ku duka mu da mu hudu nawa nawa kenan zamu biya kai ɗari biyu da hamsin ba ɗari biyu da hamsin anya ba zan ce rabon nan ka ayi da <laughs> da farko kuma eh. kuma akwai ta rawa da Jamila ta koya min wadda lallai lallai yanzu a nan eh. <laughs> kika ce wata shekara kin taba zuwa Mali ko kin yi wata kawa yan Mali wadda ta koya miki a fimfin me <laughs> Allah zargi. Yau wato sai Yusuf Mega mai gomba ce yau da gobe. Ya za ku mana haka? A gaskiya da muka saba da Jamila Kabiru fage a shirin yau da gobe Allah ne kawai ya sani. Muna jin daɗin yadda take gudanar da ayyukanta. Muna jin daɗin yadda take faɗakar da mu sosai. a saboda hmm. haka idan akwai yadda za a yi ba ma so jamila ta tafi daga ƙarshe nake fatan allah ya biya jamila da gidan aljanna firdausi sakamakon haɗakar da al'umma da ta yi allah ka taimaki jamila a duk inda take amin amin amin amin to kana eh, akwai masu bin ma eh, kai tsaye eh kai tsaye ba hmm. ah, kamar yanzu nan akwai ah, bari mu fara da na baban shehu yace lallai mun yi babban rashi muna fatan allah ya haɗa mu da alheri a nan gaba sai wata rana mun yafi muke duniya da lahira jamila kenan suke magana sai ismail bima mai gumbawa shi ma ya ƙara cewa murya amurka abin alfahari na ne a koyaushe ah, musamman in aka yi la'akari da gudunmawar da ita ta bayar jamila ɗin kenan sai ah, murjanatu muhammad ta sake magana take cewa jinjina ga kafar sadarwar duniya to sai kuma akwai wani da yake cewa fatan alheri a gare ku gaba daya sai wanda ya ce murjanatu ce sunanta murjanatu muhammad ta ce allah sarki jamila za mu yi rashinki. to ga kaɗan daga cikin kenan. barkan shi sani eh. mai lange-lange yalwace haba halima jimarau ayyau da gobe ce ta yi halinta dama rana ɗaya ake gamuwa amma rabuwa kullum sai ta zama matsala har ma hmm. dai idan zama ya yi daɗi eh. tsakani da allah zama kan ya daɗi eh, hmm? yawa mm-hmm. abin kwarai na ƙari da shi shine gano bambanci tsakanin bahaushen da ya rayu a cikin turawa hmm. da kuma wanda ya rayu a gida yawanci kamar wurin karya harshe mm. don idan jamila ta kira twitter mm. sai ka ji tamkar kamar ba ta jin hausa yadda ta ya kike ta <laughs> faɗi ya ji faɗi ya ji twitter twitter ta ji twitter mu ko mu ce twitter <laughs> twitter Ya to ka yace yawa jamila ta faɗi twitter sai ka ji tamkar kamar ba ta jin hausa <laughs> ina yi mata murnar dawowa gida da fata kuma a nan din ma Najeriya za ta ci gaba daga inda ta tsaya. To ga Bauchi mun samu suna ta jira tana ta Yawwa to to to za su yawwa salamu mm. alaikum wa ke kira daga Bauchi. Wa alaikum salam kina magana da Muktar Lawal wanda aka fi sani da Chicago. Mm. To Malam Muktar Lawal ga ka ga Jamila tana jin ka kai tsaye kai magana da ita. Malam Muktar muna jin ka. Hello Muktar. Eh na'am, eh. Hajja Jamila kina lafiya? Lafiya, kalo Malam Muktar sani da aiki. Kai, gaskiyan al'amari kun ba mu gudunmawa ba karamin gudunmawa ba gudunmawa da ba zai misalci ba wallahi a wannan fili namu na dandalin mata na yau da gobe. sai dai abin da zan ce ubangijin Allah ya dawo da ke gidanan Najeriya lafiya kamar yadda Allah ya kai ki lafiya. Amin na sosai. Kuma wannan shiri da kuke ba mu ba abin da za mu iya saka muku da shi sai dai addu'a kawai amma kuna faɗakar mana da kai sosai ce da yadda ake nufi. Hmm. Domin ni da na ji labarai ma gara in ji wannan shirin ji da labaran na kuma baya huce na a koda da koyaushe. Hmm. To mun gode sosai. Allah ya bar mu tare, Allah ya bar zumunci. Amin. Mun gode sosai Malam Mukta da ba da ba dan ka a ce na ihu na buza ya bada na ce <laughs> amma ban yi ba. <laughs> Eh muna jin ka Malam Muktar. Hello, Malam to ina ina ga wato ga kira daga Potoskum. Mm. Eh, hello, salamu alaikum. Hello, salamu. Eh, Allah, hello, salamu alaikum. alaiki salam kina lafiya lahiya lau kamar malam gambo kin gane ya ya wato wato a gaida <laughs> malam gambo barau fataskum kana lahiya lahiya lau yau yau ranar jamila ce ga ta can kai tsaye i magana da jamila eh kan cinye mata lokaci kamar ne kuka A'a kar ka yi ka sa kuma ta ita ma ta yi. Kar ka kai kaga yanzu da ka ja mana. Kar ka ja mana dala dubu yanzu. A dalin ka kawai ki tanaji kuɗin nan ki ajiye. <laughs> Kar ka ja mana asarar dala dubu dama mun yi cace, wani ya ce in an yi kuka a gidan nan mu za mu biya in ba a yi kuka ba su za su biya. Naira dubu ɗari hudu. Ka taimake mu mu ci dalar nan dubu. <laughs> Yau. <laughs> yawa to to ga kai ga jamila tana jin ka Allah ya sada mu da alheri amin wannan wannan abu da kika yi Allah ubangiji ya sa alheri ya sada ki da da rahama kuma dukkan da kika ji Allah kuma ya zaunar ki da gidan lafiya ya kawo ƴaƴan ke musu albarka. Amin malam gambo mun gode sosai. Eh ga ga gombe. Ya shiga shi da baban shi kuma. To zai ji. Sosai muna jin tsari. Yawwa. To ga gombe. Eh ga kira daga gombe. Salamu alaikum. An ga alaikum assalam kuna tare da Umar BS Islam jihar Gombe. To malam Umar ga ka ga Jamila. To gaskiya alhamdulillahi wannan hajjia Jamila za mu ke ba ƙaramin rufin za mu yi ba a wannan filin namu na matasa sai dai kuma wani abin farin ciki guda ɗaya ne hmm. gani a ƙasar turai aka haife ta amma ga shi har yanzu tana sha'awan zuwa afirka afirka ma gidan kunce ƙasar mahaifinta wannan yana nuna alamin tana kishin ƙasa kuma tana kishin asalinta hmm. gaskiya muna farin ciki da haka muna jin daɗi sai sai kuma mu ce Allah ya kada mu a wani kiran in Allah ya To, mun gode sosai Malam Umar. Sai ma ga tana sharban miyar kuka tukun. Abin zai baka mamaki ka ce la. Eh. Yau. da mm. za ta ce za ta zo Afirka ba. <laughs> To ga ta nan za ta zo. Eh. Mun gode sosai. Mm. Yawwa. To, Malam Usman. Mm. Jamila ta zaɓi waƙa ta biyu. Eh. Sunan waƙa Amina. Eh. Waƙa eh, Nazifi Asinani. To ita wannan waƙa ta Amina kuma dan me kika zaɓi? Wannan ta Amina ce. Wace ce Amina? Amina diyata. Ya ya Ka ga mu inda mu ne sai mu ce a'a. Ita shi. Kai ni ma hama ni da wannan abu. Inda mutanen da. Amma ya kika ji ya kika ji na ce diyata. Diyata sai na ji. Amma biki ba ce ne yata ba ce ne diyata. A yanzu to kin faɗa. amma shi ne ke nan halima ta gane na koyi yadda yawa mm, to ga waka ga waka zan ce waka amina ga eh. waka jamila ta biyu amina daure ne yau ga mai sanki amina ɗauke da sabo kullum fata na kice da ni in ko ki amince min amina na yau zan sa kuka in ba kya so na yan mata mata sun kai dubu amina da bance tafiyar ta da bance kalar ta ma da bance sallan ta da bane maganar ta ma da bance inda je hira amina ta iya zance kin sace min zuciya a takaice ki sauna amina kun ji waƙar amina mm. tauraruwar ma sai wannan kamar ta dan soyayya soyayya ce haka ita dai fa wannan aminan kawai ai tsakanin uwa ai ah. aku wata soyayya da ta yi soyayya tsakanin uwa uwa da da ya eh. da dadi shi da da ai bai kai mm. ko ba. gaskiya ku. <laughs> to ma saurare laihin dadi karewa mun mm. kawo karshen wannan kamar dai kan mu tashi wallahi kuma wallahi da gaske sai nake jin dazin nan wallahi eh. ji nake kaman zazzabi Allah <laughs> saboda irin ina jin kewar ka samu filani mu abin mu sai dai mu rike a ramu <laughs> aradu da kakata na nan na shi taro amma eh. amma aradu ni kadai na san abin da nake ji a raina Allah ya sa ka da alkhairi mm, jami'a to mallam <laughs> usman lokaci ya fara daga mana hannu me me zaka ce a ƙarshe abin da zan ce jamila shine duk yaban nan da kika ji daga gare mu da abokan aiki gaba daya da mutanen da suke sauraron ki a waje don Allah abin da zan roka shine ki ajiye wannan abin a cikin ranki ki ci gaba da amfani da shi a duk inda kika tsinci kanki haka mu ma mu ci gaba da koya daga abin da aka gaya miki an ce in baka da mahaifiya mahaifa ka saurari dan wani ana masa fada sai kai kai amfani da shi mun gode sosai da yawa ni ma dai ba abin da zan ce sai dai mu ce fatan alheri duk inda kike Allah ya kasance da ki Allah ya ba sa'a kuma duk abin da kika sa a gaban ki zaki Allah ya ci gaba da miki jagora kuma yadda kika kama addini ba kya wasa ki ci gaba da wannan sallolinki kan lokaci addu'o'i da kika kama hijabin nan da ke kai yawa <laughs> insha Allah da ƙarshe ni kuma dai zan ce Jamila muna miki fata alkhairi Allah ya taimake ki kuma Allah sa <laughs> mu ma mu zama kamar ki na gode sosai to tun da shirin ki ne me zaki ce da karshe me zaki rihi da karshe wannan shirin ji nake yi wani iri kawai ba wai saboda ni zan tafi ba amma ina masu sauraron mu ne hmm. nake jiwa saboda ita kuma ta halima nan da karshen wata ga hmm. abin da zai biyo baki na amma ai ke dabara kika yi saboda ni ni da ai ritaya zan yi ni na shekara 20 bayan shekara 20 zan yi ritaya kuma eh ranar 30 ga wannan wata na satumba shine rana ta ta karshe a nan da to halima ƙara fama mu eh, to ai shi ne eh. gani na yi a dan yi musu a su dan gane kafin eh, wannan lokaci to to wazan dan ce katari ne mm. da ni zan riga ta yi an bar jamila amma sai abubuwa sai suka yawa to ma saurare kwanan kike a <laughs> ah, ni ne ban wara ba amma na dan wara dai. Mm. To masu saurare iyakacin shirin kenan sai kuma litinin gani to ranar litinin idan Allah ya kai Jamila Allah ya kiyaye hanya a sakka lahiya amin na na sagala dawo ba